من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من ƙara godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya kawo mu wannan sati wannan rana ta alhamis يو أشرين أكوشة 19 yau 20 ga watan uku miladiya 2014 kuma eh? kuma in ba manta ba muna cikin wanga littafi mai tarin albarka wato kitabu riyadu salihin wanda shike muna cikin babi na goma sha ɗai <clears throat> wato babu mai jihada ke in allah da za mu tashi hadisi na goma wai na ɗari ko ɗari da shida a hadisi na goma sha biyu a cikin wannan babi an abi diyar lahu anhu an abi firasi rabi'ata bin ka'abi al-aslami an karɓi wani hadisi daga abu faras wato rabi'a ɗan ka'abu al-aslami khadimin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda shike yana ɗaya daga cikin masu wa annabi rahama alaihi salatu wasalamu hidima saboda annabi sallallahu alaihi yana da mutanen da kai mai hidima su ne mai ayyuka don neman lada da kuma waton kaunar tsira daga Allah to shi wanga abu farasi shi rabi rabi'atu tuɗe yana cikin waɗanda kawa annabi rahama alaihi salatu wa salamu hidima ta dukkan abubuwan da shika bukata su ne mai wa min ahli sufa kuma yana cikin mutanen sufa mutanen sufa mutane na waɗanda sun kai hijira daga makka zuwa madina bayan sun tai madina ba su da gida sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya sa su cikin masallaci ya yi musu mazauni cewa su zanna nan kamin su samu wuri nasu na kansu na zama ya zanar da su a wani wuri aka ce masufa a can cikin masallaci na annabi sallallahu na madina ba su komi sai ci gaba da ibada laila na har suna ibadodinsu wa'anda suke wato ba wani aiki suka yi banda ibadan da suna cikin masallaci suna zama ibada don haka waɗanda ba su ba suna zuwa suna kawo musu abinci kamar nono kamar dabino da dukkan abin da ya sawaka ana aje musu suna ci sadaka to shi wanga mutum ne bayan ɗan hidima annabi na sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗannan mutane da sun kallabe masallaci suna ibada radiyallahu anhu Allah ya da shi kala ya ce kuntu abitu ma annabi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance wata rana ina kwana a wurin manzo Allah ko tare da shi sallallahu alaihi wasallama fa'atihi bi wudu'ihi sai in tuho mai da ruwan arwala ta yi da lokaci ya riga ya kama duka na san lokacin da shi ke tashi ci gaba da sallah zan kawo mai ruwan arwala wa hajati in ina bukata wani abu ina kawo mai wanda ka bukata faƙala shi wannan abu su yana na ci gaba da wannan aiki shi na kawo ma annabi rahama alaihi salatu wassalamu ruwan arwala ta yi idan lokacin sallah duka ya kama na dare shina kawo mai ruwan alwala da kuma duk abin da ya san annabi na bukatar dare shina kawo mai to sai annabi rama alaihi salatu wasalamu ya ga hidima ga ta yawa sai ya ce kai wa Allah ka roƙe ni abin da duka ka bukata in Allah ya hori min ima shine ya ce salni ka roƙe ni bukatar da an gare ka ina da ita niko in yi ma saboda in mutum ya alkhairi ana so a saka mai fakultu sai shi abu furasu sai ni ce tun da dama ta samu annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce min in roƙa sai ni ce as'aluka murafaqataka fil jannati abinda nake roƙonka ka roƙa min Allah maɗaukin sarki shi zai in samu zama tare da ka ciki aljanna kamar yadda nake tare da kai nan duniya ina ma hidima to in muka tai aljanna in samu in zanna kusa gari ka kaza abokin zama na a cikin aljanna faƙala sai annabi rahama alaihi salatu salamu ya ce ma abu farashi a gari zalika shin awa gari zalika to kana ina wata bukata kuma da gari ka ko ita ɗaya kuntu sai na ce huwa zaka a aini ban da wata bukata ya annabi rahama alaihi salatu wasalam ban banda wanga bukata in dai Allah ya gwada min na shiga aljanna kuma ni zana tare da kai ai bukata ta yi kala sai ya ce to ba Allah abu farasi rabi'atu fa'inni ala nafsika bi kasarci sujudi abinda nika so gare ka ka taimake ni da yawan sajada ka taimake ni da kanka da yawan sajada ma'ana ka zan ka yawaita salloli na nafila bayan sallah farillai ka yawaita yin salloli wato na nafilatu rawahu muslimu muslimu ya rawaito wannan hadisi kaga shi ma dai wannan hadisi yana karantar da mu cewa mutum shi matsa shi zaka kokari saboda aljanna ba a samun ta babu kokari din a salisu ashara an abi abdullahi na goma sha uku daga abi abdullahi yuqalu abu abdurrahman ana ce mai abu abdurrahman saubana maula rasulullahi sallallahu alaihi ana ce mai saubanu shi a sunansa kuma maulana ga annabi rahama alaihi salatu wassalamu qala sai ya ce shi abi abdurrahman sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alaika bi kasarati sujudi na hore ka da yawaita yin sajada wato salloli na nafila wa innaka lam tasjud lillahi sajadatan lallai kai ba ka yi wa Allah sajada ko da ɗaya ba illa rafa aka Allahu biha darajatan ba ce Allah ya dauka darajarka lokacin duk kai goshin kace Allahu akbar Allah ya daga darajarka sama wa hata anka biha khadi'atan kuma ya ka kada wani zunubi naka ko yaushe mutum ya tashi yana sallar dare yi sajada Allah ya ƙara ɗaukaka daraja ta yi kuma ya sare mai da wani zunubi an tusai Allah ya kasa wani zunubi da a gare shi rawahu muslimu rabiu ashirin na goma sha hudu an abi safuwana bini an abi safuwana abdullahi bini muslim al-aslami an karbo daga abu safuwanu ana ce mai abdullahi bini busri al-aslami kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi wanda alkhairin mutane wanda ya kowa man tala umruhu wanda shekaru ne na rayuwa sun ka tsawaita ya samu shekaru da dama wa suna amalu kuma ya kyauta aiki ne ya zan duka rayuwa ta da Allah ya hore mai ba fasadi ya ci gaba da yi ba aiki na gari ya ci gaba da yi to wannan alkhairin mutane ne wannan yana daga cikin mutanen da adda alkhairi ko da ko su mutane suna ganin ba alkhairi na ba ko suna gani ko ba su gani dai shi a can wurin Allah alkhairi na saboda haka kowa shi kokari tun da sauran ƙurciya ta yi shiga cewa ya zan zanka aiki alkhairi da rayuwarsa kamin mutuwarsa ta zo tun da bai san lokaci ba a rawahu turmizi ya ya rawaito wannan hadisi wa qala hadisu hasan yace hadisi na wanda ake kyawa to shi busuri din can da mun ka ce bai mil ba'i ana karanta haida da ruhu ta ba wa bisiri almuhmala da kuma cin wanda yake bayan da ko guda bisa ba shi ko a kashe ni falamma kana yawm uhudin falamma kana yawm uhud lokacin da ranar uhud ta kasance bayan an shekara guda da wata guda da yakin badar sai an kai yakin uhud to da ranar uhud ta kasance dama annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce kada su gushe ma wurin da suke in ka shafal musulmi sai sun ka koraye su musulmai daga bari inda sun saboda sun sa a maka'ida to sai ɗaya mushrikai sai suka lab'aɓo ta inda ba sani ba sun ka same sun kai ta kashi saboda sun saba doka shi yasa in shugaba ya baka wato ka'ida in dai mai hasashe na kuma mai libasira na to ka bi wannan ka'ida da ya kai karshe to bayan wa kadara ta kamo sun kuraye sun saba ga abin da an kace su yi mushrikai sun kalaba ko sun kashe su ku kashi wanda bai da kyau faƙala sai shi wato anas sai ya ce Allahumma ilaika bi masu suna a ha'ula'i ya Allah maɗaukin sarki ina kawo ma uzuri bisa ga abinda da musulmin ga 'yan uwana sun ka aikata sai kuskure Allah na kawo uzuri gari ka ya ni a ashabi yana ne sahabbai ne mutane ne da sun ka ta yaƙi mushrikai wa abra'u bi masu suna a ha'ula'i kuma Allah ina barranta ga aikin da waɗanda mushrikai sun ka aikata na kashe musulmi barkatai Allah ina bara a gari ka ya'ani almushriki da mushrikai sun mata kaddama sannan ko sai ya ci gaba babu kama hannu yaro ga yakin nan fasta hu sa'adu bin mu'azin sai dai sa'adu dan mu'azu ya ci gaba ne ya ce kakkatai akwai hadari kakka shiga cikin mushrikan suna halaka ka kada ka tai fa qala sai ya ce ya sa'adu kai sa'adu bin mu'azin dan mu'azin kai sa'adu yace ce kyale ni kyalini aljannatu wa rabbil ka'abati ce wallahi na rantse da ubangiji kaba ni in mutu cikin wanga yaƙi in ta in shiga aljanna shi ni ka so don haka wallahi kauce min ɗan kyalini ya ko rutsa ya shiga cikin mushrikai sai ya ce mai inni a riha eh haka na inni ajidu riha min duni uhudin ya ce kai nan ba uhudu nake ba ya ce eh, wallahi to kashi aljanna kai wallahi yanzu ga haka ina jin kashi aljanna in ji shi ana ya ce ba sa'adu ya ce saboda haka kyale ni kaja kaga wancan alwashi da ya dauko cewa lallai ran da duk wani yaki ya kama gaba to Allah zai ga zai gwada mutane irin kokarin zai kaga shi bai ce kokarin zai ba amma ya ce Allah zai gwada mutane duk ya sa abin da ya kulle ga zuciya ta yi ko ƙala sa'adu sai sa'adu ya ce fa masta ta'atu ya rasulullahi ma suna ya ce wallahi ni wadayen nan bai yashi saboda ya ruɗa ƙwarai au ta'anatar bi ruhin ko kuma suka da mashi au da metan bisamin ko halbi da kibiya wa wajadna qad qutila eh wa wajadnahu sai mun ka iske shi yana ta cikin mushrikai ana ta ana ta kwabewa da shi lokacin da yaƙi ya yaƙi mun ka to mun ka iske shi ko wajen nahu sai mun ka same shi karkutula an kashe shi ya kashe mutane da yawa mushrikai su ko sun kashe saboda alin jayi shi wa masala wa masala bihil mushrikuna ko mushrikai sun yi mai musula bayan sun kashe shi saboda jin takacin gashi ɗina ya kashe su sun kai takaici ba sun kashe sun kai mai wasu babakon ɗabi'a ga jiki ne su ɗibi wani gehe na su ɗibi su yi mai wani wata bakar kama ne eh kamar yadda ka hare ko na yanzu da ko gani ana kankan mutane ana cewa su kiyayi barin ka hare na rikon ragwa masu to in sun ka samu dama sai su yi musu mummuna abu wa dulo ta gafalu dama abin suka so ku na ku musulmai a ɗauki hankalinku dama a nuna muku ɗayi shi ɗaya nuna muku alilla duniya ya muku yayyahi hakan ga da ɗan zai ba ta ɓata a to an nuna muku kuɗi a ce ai ba wani tashi hankali ai wanga abu ku riƙa mu riƙa ne ai amana ne shikenan ku to ku sake a shiga gaba gare ku a wadula ta gafalu fa yamiluna alaikum mai tawata sai su yi ku guda babu gyara da an to karau an gama da ku ko da kuka zabura ku ce kuma da martani ba ai ƙaryan ku kai yanzu akwai wutar ta wuce ka ɗauki mulki ka ba wanda ya ka wanda kai ka ji takaicin ka eh haka yake kamar ka ɗauki ka kana da takobinka da bindigarka sai ɗaya ka ɗauka ka ba maƙiyinka ba shi kuma tana ɗuyi kuma haka na saboda haka a kiyaye sakaci idan abu ya tashi na goyon baya na musulmi ko da kana ganin kai ina wai saura da su makaci ka goyi bayan musulmi ko bai ci goyi baya ne kakka ce a ah, mun yi wahalar banza na ta na yi kaza abina bai umarni ƙarya na wallahi ya umarni goyi bayan musulmi da ko kai kake in ma kashe kaza ya kashe ka can eh, wa masala bihil mushriku na mushrikai su mai musula su mai murtabi a jiki fa ma arafahu ahadun sai mun kato mun kai ta lalabe ga mun gane mun ga eh, tabi'a musulmi kan amma ba mu gane ko ba ko to an ka ce mai kai wani yawan gasar sai ce a to ai haka kan wa gane shi abu da aka kwabe shi ba a gane shi lindi ban gane kowa ba saboda ƙi ya riga ya kwabe ba a gane shi ba saboda su yi mai mummuna tabi'a illa uku tuhu da abin ya yi ƙauri an ka yi biɗa cikin jama'a ba a gane ba sai an ka ce to a a za a yi to an ga wani mutum wa ya rasu amma ba a gane koyi ba sai an ka tona yan wata yi ko a illa uku tuhu ba ce yan wata yi eh ita ɗaya ta gane shi ta ce a wanga ai anas na biyu na dare ta ce ai anas ɗin muna shi na bi ne ko shi ko babu in ta gani sai ga yatsa ta ta gane duk jiki ne babu in za ka ma ka ce ga kana gane mutum sai ta dibi harce ne ta ce shi na wanga saboda haka kuke haka hare wallah kala anasu sai anasu ya ce kunna nara mu mun kasance muna gani auna zunna ko muna da zato anna hazil ayata lalle ga aya da Allah madaukakin sarki a banatin qur'ani cikin suratul ahzab aya ta 23 eh, eh fihi shi ta saukan ma nazala fihi akai ne an ka fara sakwashi ta da waɗanda sun kai kama da shi wa fi ajbahi da waɗanda sun kai kama da shi dalili ne na an ka sakwashi suna ganin su ba an ce musu haka ba amma su suna ganin dalili ne na an ka saukar da aya da zamu karanta yanzu cewa min al-mu'mini daga cikin masu imani wanda sun kai imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rijalu akwai wasu muzaji sadaku sun gasganta ma ahadullah alaihi abin sun kawo Allah alƙawari sun ce suna yi kuma sun yi kai yanzu wanda aka ce mashi toho shi goyi bayan musulmi shi bar kahiri shi kiya shi ka ce har su Allah ƙarya shi kai in dai haka na so manzo Allah to wallahi baka sun kahiri don a ah, fujjaru nawa abrarun to abraru mutanen manzo Allah kenan fujaru mutanen shedan to ba yadda za a yi mai imani wanda ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin zuciya ta ba mai nahace ba shi su fujaru bai yiwa wallah bai yiwa saboda haka ku hakke yayi da sisa duniya wa kada mutum dan tabanin da zai tuwa ya kare kila dan abin da zai tuwa ya kare ba mai shirya cewa wagar mai hasalmu ya ce kai kana zuwa kana hauka wai shin zaman duniya ga zaman lahiya aka yi ba wanga bai dambe da wanga ba an zana da ana cewa cewa a ita kasuwanci ka shehu ɗaya ko ya ce ta wani ba gani ba ɗin harbu a cikin ruwa yaƙi na fa za ka bata to sun mai ce da bai bai ni wai har yan siyasa ta shaka an ce ai malamai bai kama ai wanga sana'a ta bai kamata bashe kuna suka yi ku goyi bayan musulmi ko kashe ku za a yi to ka goyi bayan ka hari ka zaɓa ya ci kujerar mulki an to da yaƙi kuma an kashe ka sai a Allah shi tsari. sannan duk abin za a baka ya karewa zai kila ma kana ansa ta kila biliyon na ko miliyan na kana ansa ce ka mutu sai ne yawa eh, a goyi bayan musulmi kun jiya wato suna ganin wa aya ta sauka ga anas bin nadari cewa daga cikin masu imani akwai mazajen sun kawo allah alkawali kuma sun gaskata alkawalin nan kai mutum ka alƙawarin za ka bauta ma Allah ka kame ba ka zina ba ka shangiya ba ka luwaɗi ba ka mina minahici ba ka ba ka hasada ba ka hikidu to me kai ka yi ne ka to kana hasada wanga kana haƙirin wanga kana wanga mina minahici kana haɗa wanga zama da zama kana wata da sisa cikin addini musulunci kana rashin ba da goyon baya ga addini to ina alƙawarin da kawai Allah kenan eh ba shi wa ila akire har zuwa karshen aya muttafaqu alaihi an dace mu hadisin ga qaulu cewa ta lairiyan nan lahu Allah zai nuna mutane ruwa an yi ruwaya da dome da duma alya ita ya daga kamar da muka karanta yanzu wa kasar ra'i da kasara ta ra'un ra ga nan wasani kasa ko kamar yadda muka karanta yanzu ai lizihiranna ko nan lahu zalika linasi Allah zai bayyana haka ga mutane ba a gani ba an gani ko ba a gani ba to yanzu misali an shirya rashin gaskiya kila an shirya wani abu ce amana wani za a yi sai ka ce kai jama'a mutumin game da ce mu ci amana ta yi ni dai wallahi bai don haka kuma duk wanda ka magana ta kashi kaga cikin hakan sai ka ji wani ya ce a ko bai ji tsoron Allah ba ya ce a to wallahi in ni wani na faɗi ka ka aiki wurin amma ka ta an ɗauki jika siminti da kai an ɗauki karuwa da kai an ɗauki bulu da kai an ɗauki katakai da kai an sa kila hukumar abu ka zage wani abu to me yana kai nan eh? Allah shi taimake mu ta wani fatiha an yi ruwaya kuma da fatata wa ma'anahu zahirun ma'ana ta yi dai bayani ne wallah Allah Allah shi kuwa sani a sadisu ashirar na goma sha shida eh, eh, na'am ana abi mas'udu daga abu mas'udu utubatu bin amri al-ansari al-badari radiyallahu anhu an karɓo daga abin mas'udi shine hukumatu bin amri kala yace lamma su da sadaqati lokacin da aya sadaka ta sauka kusan bayan an koma madina an ka saukar da aya sadaka don sadaka ta hada zakka ko da zakatun fitr sauransu duka bayan an saukar da wannan aya kuna nuhamilu ala zuhuri sai mun kasance muna zuwa mu yo ice ko mu yi daku, mu ɗauka kaya dai bisa ga jikin bisa ga babu mu a zo mu abin kamar yanzu misali kana zuwa kana yawa ice kana kawa kana sesuwa ko kana zuwa kana yawa haki kana kawa kana sesuwa kuma musulunci bai da zaman banza ba ko dai ka kama sana'a ko ka kama noma ko ka kama kiwo haka dai ka yi zane ɗaya wai ka dogara ga wani ƙarya na musulunci bai da wannan ba ba a hana wani ya taimaka ma wani ba amma zuwa zai taimaka ma hace ma bisa ƙahonka amma haka dai ka yi zanne ba ka aikin gwamnati ba ha komi iya haka ɗai ka wanke jiki ɗai ka bi gari to idan an ka toka mai wa da ba mutanen kirki ba ya aka kama duk wanda ya ce a rashin gaskiya mai hakki Allah na ba ka sana'a ba ka sai da komi ɗai ka wanke jiki ka wa ya saka wannan aiki ne shi ke ɗai ka to cikin duniya ɗai ka zana gaban za an toka mai ba a kame ka saboda haka kowa shi kama sana'a shi zanka ayyuka shina abubuwan da ya kamata ina bai ɗan ne suka ce mun kasance muna ɗauko ga jikinmu faja a rajulun sai wani mutum ya taho fata sadaka bi sha'in kasirin sai ya kawo wata dukiya gudan mai yawa ya basuwa mun kai mamakin dibi don Allah ba Allah ga dukiyar da ya basuwa gudan mai yawa ka amma ka ya rutsa wallahi kana ji ko faƙalu to kun san lokacin mazu Allah akwai mai haka su ibina ubayyu da jama'a su su tamanin da wani abu na ibn ubayyu su suka jagoranta mana haka Allah don haka duk wanda ya minaci yanzu ga za a riska sai da dan ubayyu da mutane ne don kakka zan kana musulmi kana minaci ka ce wai kana tashi cikin mutanen kirki baka tashi cikin wallah dan ubayyu da shi jama'a ta yi don shi munafiki wa abubuwa biyu na haka so ya cimma haɗin kan da Allah ya ce musulmi su yi shi wace shi ce wanda an kai musulunci za a bugu da ka ai haka nan shi dai amma kasudin munafiki bai da wani haka ne shi soki musulmi wanda a musulmi don shi mai illa kada addini ta daidai dama shi munafiki kasu da wace addini saboda haka wani kasa ana hesa ba kwaro magani haka aka hesa aka heshi daki na gare sai a ai mai mummunan magana bai kuma sai dai haka Allah sun kace mura'i sun kace mu kai da talaka ka to ka bada kudu kiyar ga wai shi wai don ayabai in ji su ibnu wayo da jama'a ta yi waje a rajulun sai wani mutum ya taho akar wani shi ko na daban fata sadaka bi sa'in sai ya ɗauki sa'i na abinci ya basuwa sai masu imani suka ce ba Allah shi ko abinda Allah hore mai kenan aiko ya kokari Allah saka da alheri inji masu imani dama almu'minu yaltabisul ma'ajira mumini uzuri shi kawo ma kai na kana musulmi ba ka taɓa rashin gaskiya sai wani abu ya faru ka ci ka to wani ko iya abin da wallahi kaddara ita wallahi ba hali ne ba sai shi ma amma wanda ba mumini sai ka yace a ah, ko ci haka ke hmm, cina yi ne ko ci ina ce muku ba na kwaila ba ka gani ko to qalu sai muna hukai sun ce inna allaha la gani an sa'id an sa'i haza mi Allah kai da sa'i wanga ka ya ka dakele kelo ka tawo mu Allah sa'i wai ka mai sadaka mi Allah kai da shi can sun soki wanda ya basuwa da yawa sun soki wanda ya basuwa kaɗan shin akwai cigaba mai niyyar basuwa da yawa bai bai mai niyyar ba su haka dan bai bai haka mina haki shiki eh. kana ji ko to fa nazalat sai aya ga ta sauka allazi ne yalmizuna mudawina wato waɗanda ke suka masu rutsa ga addini suna taimaka ma addini ta kowane bangare don neman lada masu kasu kana ji ko eh a ah, minal mumini daga cikin masu imani fi sadaqata a cikin sadakokin da suke bai wallazi ne waɗanda suke lajibi ba abinda suka samu in lajibi wata ba ce bakin abinda Allah hore musu abinda duk Allah hore musu shine suka bari bakin kokarin su kaga sun soke su ba a zargi munafiki ba nan to haka munafiki shi muttafaqu alaihi an dace gonga hadisi haza lafzul bukhari wa galafati na buhari wani hamil yace muna ɗauko kaya bai don min nuni ko ai nu'ar da tana da ruhu'ab wa hayi hayy al kuma akwai ha karami wai ha sabe kai bai da dabe sa bale a ce bai ha sabe ruwa ne ko ayya hamilu ahaduna ala zahirihi bil ajr bil ajr ujrati daya mu yana daukowa ga bainai ta hanyar suna da ku mutum sai ya dauko dan kai wala nawa zan kai masu kaza sai ya dauka ya tahi kai ya tohe ba ya ci abinci saura shi sadaka Allah ya ce ai sadaka suna sun yi wato su sahabbai fa in an ka saukar da aya an ka ce ai abu kaza to niyya suka su aikata shi in an ka ce abu da kaza ko suna tsakani ya sai su bari eh wa ya tasaddaqu bi hasihi sadaka da wannan abu da ya samu bari mu gani ko Allah ya samu idi hadisi ga asabiu ashar na goma sha bakwai an sa'id bin abdul aziz an rabi'ata bin yazid an abi idris al-khawlani an abi zarri jundubi bin jirada radiyallahu anhu a Allah shi da waɗanda mutane shine sa'adu da rabi'atu da abi idris da kuma abu zaru duka an karɓi hadisin daga gare su an nabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi fi ma yuhi arabi an anillahi tabaraka wa ta'ala ga abin da shi annabi ya ruwaito daga Allah madaukakin sarki hadisi sai aka ce mai lafazi annabi ka faɗi amma ma'anar hadisin magana Allah ce sai dai ba a sallah da shi kuma irin tilawa da abin da aka samu na qur'ani ba a samu amma dai magana Allah ta hadisi kudu suke nan annahu qala ya ce ya ibadi ya ku bayina ni haramta zulma ala nafsi ni na haramta ba na zalunci ni na halice ku ban iya rage muku ko kwana guda ne kadar muku ban dora muku laihin da ba ku ba in ce ku kai shi na halice ku ban zalunta ku waje altu nasa ya zalunci bai nakon tsakanin kuma harama abin harauta ka kowa ya zalunci wani mutum ya dora taka zalunta mutane wala ta zalimu kada ta yi zalunci kar zalunci junan ku ya ibadi ya ku bayina kullukun dukkanin ku balun kuna cikin bata illa ma hadaitu sai wanda da suwa da yawa har garin mutum gashi da wayo ne da komi amma sai ka ga ya aikata aiki wanda musulunci bai yarda shi ba ka gani saboda haka fastaha haduni ku nemi shirya ta ahadi ku in shirye ku ya ibadi ya ku kullu kun ja'i dukkanin ku masu yunwa kuke dukkanin ku yunwa gare ku don abincin ba na ku na ba illa man at'amtu sai wanda ciyar fasta dai muni ku nemi ciyarwa ta adai ku in ciyar da ku ya ibadi ya ku kullu kun dukkan ku arin huntaye kuke ba ku da komi kakka ga Allah ya hore ma baka dora alhari kana cewa wai kaza kaza a'a ba wani abu na ba haka dai Allah ya ga dama ya yi ma wani abu saboda haka yi tawali'u illa man kasautu sai wanda wa sutura na ruhe shi ko na ruha mai asiri ko dai ba sutura ta waje fasta ka suni ku nemi suturtun suwata aka su kuɗe suturtun ku ko ka nemi Allah ta ma asiri ya ibadi ya ku bayina innakum lallai ko hudu una laili wannan hari ku nemi min kura kore dare da rana wa ana agafirin zunuba jami'a ni ko ina gafarta zunubai duka fasta gafiru ni ku nemi gafara ta a gafir lako in gafarta muku don haka in mutum ya lisanci ka ba'ira duk ƙananan zunuban na ana rushe su baka zina baka shangiya baka luwaɗi baka giba baka komi manya manya na duka lisance su ƙananan nan babu su amma in ka riƙe aikin ka ba'ira guda kai ta yi ana cewa ka bazina ka kiya kana talabiya ga loko kana cutuwa ƙananan da manya suna nan kai ta cewa astaghfirullah astaghfirullah babu ruwan Allah suna nan nuri ko sai su karewa ya ibadi ya ku bayina innaku lalle ku lan tabul ghuduri ba ku kai matukar da kuka cuta min ba fata ba lai ku cuce ni in ku ta sabu ba ku cuta ma Allah walan tabul ghuna ba ku kai matukar da in fara da ni ba fatan fa'uni lai ku umfane ni duk duniyar kowa ya zama da'a ga Allah ba ku in shi sai ku in kam ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum da dai mutanen harkon ku tun harkon halitta wa ku har karshe wanda za a yi wa in sakun da mutanen ku wa in jinaku da aljanna ku duk hada su kari kakaf kanu ala ataqa qalbi rajulin wahidin sun kasance bisa ga zuciyar mutum guda mafi tsoron Allah minku daga cikin ku ba za zalika fi mulki shi wannan abu bai kara komai ga mulki ya ka imani ko zai umarne ku ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa ku da dai hawar ku halitta ku duka wa kun da karshen ku wayan kun da mutanen ku jininku da ku kanu ala abjal qalbi rajulin wahidin minku ya kasance bisa ga zuciyar mutum guda mafi fahimci daga cikin ku kamar shedan ko ba na kasa zalika min mulki shi an wanga abu ya rage min komi daga cikin ku shedanin mutum ko shedanin aljanni shi zai ya kowa shi kiyanci to duk ku za haka nan ba ku rage Allah da kowa da komi wuta dai tana da ita kan Allah shi tsari. Hmm. ya ibadi ya ku bayina lau an na awala kuma da dai mutanen ku wato harkon ku wa aka rikon da na karshen ku wa ya sakon da mutanen ku jinin ku da aljannun ku kamu fi sa irin wahidin sun tsaya wuri guda fa sa'aluni kowane sai ya ce Allah bani kaza wanga ya ce Allah bani mota wanga ya ce Allah bani jirgin sama wanga ya ce Allah bani kuɗi wanga ya ce Allah bani ƴaƴa wanga ya ce Allah bani lahiya kowa shi ta roƙo kowa shi roƙo abin da ya kaso daban-daban ma faɗaitu kulla insani matsalata kowa kuma ya zan in ɗiba in ba cikin ni'imata to ma da kazalika min ba indi bai rage abin da a wuri yayi inji Allah illa kama yanqusul mikhyadu a mikhyadu ko sai kama yadda wato allura take raguwa ya za a dakhil bahar yan ka shigar da ita gulbi kamar yanzu ka dauki allura ka sata cikin gulbi ta hito to tana rage wani abu ga gulbi na kai kana ko gane ta rage to don haka haka ni'ima Allah ba ta ragewa duk an baku eh, ya ibadi ya ku bayina inna ma hi a amalukum to ayyukan gawa da an kali su hawa muku na yin sallolin dare na faɗin magana ta alkhairi da goya musulmai baya da goya musulunci da ayyukan zina da kuka yi da fasikanci da kuka yi da minahaci da kisisi da kuka yi duka a amalukum kun ka aikata ku ayyukan kuna nan cikin duniya kun ka bashi ku wanda ya aiki na gari da wanda ya mugu aiki ku da kun kai ha lakum kuma ina ke ku ina sa mala'iku su kidaye su rubuce makatubun an rubuce ko su ma ofikum ya hasana in saka mu kowa da abi ne wanda ya aikata alkhairi in ce a bashi abi ne wanda ya shari in ce a bashi abi ne kuma waje da khairan wanda ya samu alkhairi Allah ya shi musulmi kasan musulmi dan musulmi ana karatu addini a gare su shi na jin dokokin addini musulunci shi na ganin ga rayuwa yi shi na da ƙahi ga jiki ne ya samu wanga alheri ya samu wanga gara basa falai hamdulillah shi gode ma Allah wani bai kusa abin da musulunci ba duk su babu koshi balle gidansu wa ma waje da gari zalika wanda ya samu aka sai haka fala ya luman da shi ko kai zargi kowa illa sa ba ce kai ne don aiki ne na an saka mai da abin ne qala sa'idu sai sa'idu ya ce kana abu idrisa ya kasance idan hadasa bi hadal hadisi in ya in ya to in ya tuwo yabba mutane labari na wanga hadisi ya karanta musu hadisin ga jasa ala batahi in ya karanta bayan ya kare sai shi gurhwana ga gwayu da shawadi zane shi gurhwana tawalu'an saboda gani hadisin ya kwashi komi kana ji ko rawahu muslim warawaina ko mun ruwa an al-imam ahmad bin hanbali daga imamu da hanbali kala ya ce laisa li ahli shabi hadisu sharafu min hadha hadisi yace su mutanen shabi ba su da hadisi da yawan ga inji ahmadu bin hanbali abinda muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada abinda mun kuskure Allah ya tsallake muna uwaye da kakanni malamai da malamai malamai duka musulmi Allah Allah ka lulluɓe su daga hora Allah mu ɗauki sarki ka biya buƙatunmu allah mu sai walata wala can alhamdulillah allazi bi ni'matihi tutimmu tun Mm-hmm. ولا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وارسلتنا من الكذب أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين